masalla ainihin ya magani قال فقال ما فقال لمالك رجل to dai siddiqa da za ku man marida fatahalaga hukuncin alhajin da yi ciyo ya yi magani yaya wannan magani قال فقال لمالك رجل wani mutum kuke ce wa malik min halin madina ya aba abdullah inna nazalla bil juhufa mun sauka a jufa gari Wala ma'i ukti ina tafiya da yar uwata wato mace ce أصابتها حمى زلزال يكامتها irin zazzafin da wanda ya kan girgiza mutum kila ma ya rasa a ina yake a wata salita ba to kaga ai da an ce laka babu lafiya wajen idan za a je likita za a nema magani za a nema malam umar in ka koya wa yara na wannan zama na ka ba za su daɗi ba gaskiya kai ne mala bane ne ba sai ya ce fatanin maganin shi mai maganin fihi ibun to cikin maganin da zan masa akwai turare to ya za a yi labun da kenan fa'alashtuwa ta zo na yi mata wannan magani bihi ثم وصف لي دواء آخر أظن كما wannan هم ولم بني بعد أقولي أكثر كان من ما غني fihi ibu shi ma maganin da na samu na biyun shi ma akwai turare cikinsa sa wanda kuma san alhaji yi amfani da turare amma shi lafiya ne fa alashtuha bihi thumma alashtuha bi shay'in akhar sannan na uku da mata magani da wani maganin fihi kwalika zalika zalika wani mawdi'in wahidin duka wancan wannan wannan kauli da قال إذا كان ذلك قريبا بعضه مع بعض إذا ولنا ما جنوا كسا كسا ne. misali a ɗauka ta sha ta sha wannan magani ko ta sha mu wannan magani akwai turare a ciki haka za ki ba ta wani magani shi ga da turare a ciki ta sha ko ta shafa aka kara wani magani aka sake mata shi ma da turare ko ta sha ta shafa kaga a lokaci guda ɗaya ka dinga yin wannan abu a jere ana neman wanne ne zai yi to in a kuma kusa yake wa kana fi mawdi'in wahidin fala ara alaiha illa fidyatan wahidatan fidiya da za ta baya tunda duk da ke sa turare ya sa fata daga fidiya to amma wannan gashi an yi sau uku amma lokaci guda ne to wannan fidiya ɗaya zai fidiya san wajidatan bi zalika kullihi ala wa qadai ta'ala jurashu ai an gane matsalar abin nan din yau da daban daban akai wannan can wani lokaci aka sake wannan aka sake zuwa aka sake nemo wani lokaci wani aka sake kaga dole zan yi fidiya daban daban zalawa kadai ta alaju an rage yau mutum kan yi magani almuhuri yusuf zuwa alwan da za a kamanta masa nau'ina min al'adar yafi fi kulli hatsari duk wani magani da aka fi fata masa a kai turare shi sai kullu ha sai ya amfani da su duka wanda ma magani ana yin duk wannan ya biya bukata shi kenan in bai biya bukata ba a koma wanta in wanta ya biya bukata shi kenan in bai biya bukata ba ana yi wani sun wani ta'ala ji biya kulla ya ta'ala ji biya jibi wahidin minha ya ɗauki ɗaya yi amfani da shi sai ya gaba zai maka ba ba za ka bar likita ya ba kama gari wace shi jaka shafa na ku ko ka kan ka ba shi maganin ce je ka shafa a kafafar uku in ya warke idon shi kenan in bai warke ba ka dawo mu gaida za a yi mu gaida yadda idon ya koma sun ya dawo daga nan ya bari sun ya ta'alaju daga nan yi wa bil'azra ba da ku hatta ya ta'alaju bi jami'iha kulliha to yanzu ya za a yi da irin nau'in turaren da ke ciki shi wannan alhaji ne ba mutum ne a gida ba wanda yake cikin aikin hajji ne fa idama alaihi fidiya yana zai ba da fansa wahida ka fansa ɗan zai ba da ilalika kullihi kuma ta da ta tafi a ajin ta sha wannan kayi amfani da shi kwana uku baka ji canji ba ka bar shi ka koma wancan kwana uku baka ji canji ba ka bar shi ka koma wancan kwana uku baka ji canji ba to wannan gaba ce da idan ka zo hukuncin ka yi amfani da turare a aikin hajji wannan igiya za ka bayar baka ce duka gaba da tun da muka saliya ya zo a muka wani ya zo alafawarin wahidi igiya ɗaya za ka bada kamar da ka iya nan kuntu nace fama kaulu malik ko ina maganar maliku fil sufur idan ka sa tana aikin hajji farce ya karye in ya karye kafin zai ya shiga ciki wannan mai rai nan ana taɓa shi hajji in kanka sai ka abun nan dinsa a yanke Sun hmm? gida ɗaya ne, in da haka wasu ce ba yanzu likitan da kai da kai za ka magani ki zaka sa wannan kwana uku kwana uku na yi za ka dame shi ba har wani yasa ake ke to bar wannan maganin wannan a ga lafiyar ne sannan shi ma wannan ka kwana uku shi ma yake in ba ka warke ba ka fashe dawowa ka tafi wani mai magani. sannan shi ma ka gama kaga baka ji daɗi ba ka kusa ka koma masa kai har yanzu sai ka ga ƙarshen wannan likitan eh, in ya sake baka ce to guje amfani da wannan kwana uku to duk suna da tunani ka gani sai ka ga wannan za a yi tunani ya ga wata fanfa biyu abu fanfa uku sai ta a duk guda ɗaya suna gare su a in samu ne ta kwanukan me yau ka yi nan amfani da shi wannan watan wani watan kai amfani da shi a gaba ko kuma ta kai kayan ke yanzu misali an kana nan ta tsabi ka duba ka zo ya ga kai abu da yanta da bi kuna da ka san ko ko ba alwala an da je ko ko in an je ko sunan ka tsabi ko kallon da ba bai kafa ka san ka tsabi ko kallon da ba bai mene ne majini na ta ko ko kallon da ba bai gaba ta za a dauke ka ne habo ka za ka je ka taskara kaje na yi gashi ka karba ba ko to kaga na aka mutunci amma da zuwa su kan shi aka dinga yi a jere ana ganin darajar su ana ganin gwanintan su likitan daga wannan ya mai da kai nan amma da za a canza likita gaba ɗaya ba zai amfani da wannan ba sai in suna da abotaka kwanan abotaka amma da kike baka je ka yi tattara wannan abin shi mm, in ya gane shi ba. Wai kun tsari canza wurin tasiri. kala bai go ne ne idan ka fara ana maganan farce an bar wanka dan farce ya kare shi kuma ba yaya shi ma aka ga wajen an yi ba a yanke farce amma wannan ya kare ya shiga cikin jiki ko a wani abu ya taba shi zaka je da kirkan kala ya mu ya yanke shi wannan wala shi a alaihi ba a kan ta. da fashe iri ya ja tsaye na ya tafi tsakiya sai ka sai da ka yanke sama sama kada zare zai daina shigansa zai daina makalewa cikin wani wuri zai daina kaza zai ma sauki wannan ba fansa in ji shi kuntu sai da asabat asabi afal ruhu idan jambun marurai ko kuma dai ya samu ya kansa ya ya zama akwai ainihin abin a jiki raunuka fata da a anyata dawa yana son ya yi magani je ka yana aikin hajji ne sai ya yaya wanda la ya kadiru ala anyata gawa dawa ba zai iya sa maganin da dawal koroha sai ka illa an yi kulli ma'asfara kuma maganin ba yadda za a yi shi a cikin inda bangunan nan suke sai an yi tabarke amma ne amma dai ne su da in je buga muku misali kasa cewar idan misali rauni ya faru a ka ba san an ce gashin ba a gani me alaƙa magani da ake gashin ai ka kafa su da alaƙa da juna sai dai maganin ba zai shiga ba dole sai an kau da gashi kuma sannan shi kansa gashin zai iya samun matsala in aka haɗa aka ɗauke da shi gashin ta sai kaga an san yadda ta an ake gashin to amma ka ga ai rauni aka ba magani amma ta ban da zai kaga sai an kawo da gashi kaga shi ma wannan ya zama wannan maganin ba kai da ya sunan ba sai an yanke farce maganin an yi yadda za a yi sai ba mai maganin da mai maganin shi ya san irin waɗannan abubuwa suna kowa ba wani abin da baka sani ba babu shi

idan aka yanke farcen nan sannan aka yi masa magani to shi kenan nan dole zai bada da fansa zai bada da fansa fansan wa fake in ya yi laifi ala wa ala malik rahimahullahu bal kaffaratu fil azfari kaffara a farce fidiyatun ana bada da fansa ne kal kaffaratu fi imaqatil arab kaman kafaran tsar da gashi ne na shari to an ake hakuri sai a ɗauko littafin da ke gaba dama mutum ya jera littafin